Daga nan birnin Washington sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA afirka birnin Yamai kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. Ana ma iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalan shirin. Jihar Kano ita ta fi wace jihar al'umma a Najeriya. Sannan birnin Kano kuma shine ne ya fi kowane birni yawa a nan jihohin Arewa. Da in ka kula kaga akwai magana sufuri, akwai magana zirga-zirga, duk inda ka samu yawan al'umma dole ne a sauƙaƙe hanya ta zirga-zirga. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan kan aikin jirgin ƙasa. Dukanninsa wato biliyan 1.8 na dalas wajen kilomita 80 na kaɗan daga cikin wato abubuwan da za mu kawo muku kenan za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun najeriya suka yi a ƙarshen mako sannan mu karkare da filin ra'ayi daga bakin mai shi da kuma shirin wato filin da rashin tayi salihu garba zai gabatar yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya tukuna assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran jiya lahadi mai magana da yawon zababben shugaban kasar gambia adama barrow ya tabbatar cewa za a yi bikin rantsar da sabon shugaba a ranar 19 ga wannan wata na janairu idan allah ya kai mu duk da kiyawar da shugaba yaya jaman ya yi cewa ya sha kayi mai magana da yawon adama barrow mai suna mai fati ya faɗawa kamfanin dillancin labarin afp cewa a ranar 19 ga wannan wata wa'adin shugaba Jami zai ƙare kuma a lokacin shi kuma Adamu Baro zai fara wa'adin mulkinsa. Bayan da shugabannin kasashen kungiyar haɓaka tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS suka kasa shawo kan shugaba Jamai da ya rungumi kaddara ya sauka daga kan ragaman mulki bayan wa'adin mulkinsa na shekaru biyar ya ƙare. Mr. Baro ɗin ya tafi ƙasar Senegal. Ba tantance nan da nan abin da ya sa Mr. Baro ya tafi ƙasar Senegal ba. To amma kafofi sun bayyana cewa a saboda rashin matakan tsaron kare shi da ya kamata ne sa ya tafi kasar senegal zai dai kasance a kasar senegal din har zuwa ranar da za a rantsar da shi a ranar juma'a idan allah kai mu za a rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka na 45 yayin da shi kuma shugaba barack obama zai sauka daga kan karagar mulki to sai dai kuma har yanzu ce ce kuce da suka dabaibaye zaben har yanzu suna ci gaba da kai ne harkokin siyasar amurka ya zuwa yanzu akalla wakilan majalisar dokokin amurka guda goma sha takwas yan jam'iyyar democrat suka ce ba za su halarci bikin rantsar da donald trump ba ana sa ran cewa kimanin mutane 800 zuwa 900 ne za su zo nan washington domin su shaidi bikin rantsar da mr trump sai dai kiyasi bai kai yawan waɗanda suka shaidi bikin rantsar da shugaba barack obama ba kuma akwai mutane da dama da za su zo domin zanga-zangar nuna rashin amincewa waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Sabiya Tomislav Nikolic ya ce ƙasarsa a shirye take ta tura sojojinta zuwa ƙasar Kosovo domin kare Sabiyawa idan hakan ya zama wajibi. Wannan furuci da shugaban ya yi jiya Lahadi ya biyo bayan tada jijiyoyin wuya tsakanin jami'an ƙasashen biyu a lokacin da aka hana wani jirgin ƙasar da aka rubuta kalmar cewa Kosovo Sabiya ce shiga Kosovo a ranar Asabar. Shugaban Sabia ya ce kasashen biyu suna dab da fadawa rikici, yayin da shi kuma Firaministan Kosovo ya fadawa wa 'yan jarida cewa jirgin ya aika da sakon mamaye. Jakadan Amurka a birnin Pristina Greg Dalloway ya fada a dandalinsa na Twitter cewa ya damu da wannan batu na jirgin ƙasa, a saboda haka ya buƙaci ƙasashen biyu da su kai zuciya nesa. shugaban sabi ya ce kasashen biyu suna dab da fadawa rikici yayin da shi kuma prime minister ya fadawa 'yan jarida cewa jirgin jama'a gafarce ne sabon wato shugaban na kosovo hashim taci ya fadawa jaridar gazette express cewa ya buƙaci 'yan sanda da ministan harkokin ciki gidan ƙasar da su hana jirgin shiga kosovo ko ta halin kaka to amma shugaban sabiya nikolic ya ce kosovo ta nuna tana son a yi yaƙi bayan da ta tura jami'an tsaro na musamman domin su hana jirgin shiga yankinta jiya lahadi hafsan sojojin pakistan janar kamar javid bajwa ya faɗa shugaban afghanistan ashraf gani cewa sojojinsa sun samu nasarar kawar da dukkan tudun mun tsiran 'yan ta'adda a pakistan kuma ya jaddada buƙatar da ke akwai na samun haɗin kai akan matakan tsaro tsakanin ƙasashen biyu domin daƙile kutsawar 'yan ta'adda a cikin ƙasashen biyu ta kan iyakoki janar javid bajwa ya buga shugaban afghanistan wayar tarho bayan hare-haren bama-bamai da aka kai kusan lokaci guda a birane daban-daban na kasar afghanistan ciki har da kabul babban birnin kasar a ranar talata wannan tarzoma ta kashe fiye da mutane hamsin da raunana wasu da dama ma'aikatan jakadancin daular kasashen laraba guda biyar suna daga cikin waɗanda a kashe janar bajwa ya buga shugaban afghanistan waya domin ya masa ta'aziyya to amma jami'an afghanistan da 'yan siyasa suna zargin hukumar laƙin asirin pakistan da laifin taimaka 'yan tawayen ƙungiyar taliban wajen ƙulla maƙarƙashiyar munanan hare-haren bama-bamai a kan ƙasarsu. Labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. gwamnatin jihar kano za ta kashe sama da dala miliyan dubu daya wajen aikin dogo mai nisan kilomita 80 gwamna abdullahi umar ganduje shine bayyana haka tattaunawar da da wakilin sashen hausa kano mahmud ibrahim kuri kan aikin jirgin kasan wadda ya fuskanci suka daga wasu 'yan jihar jihar kano ita tafi ko wace jihar al'umma a najeriya sannan birnin kano kuma shine ya fi kowane birni yawa a nan jihohin arewa da in ka kula kaga akwai magana sufuri akwai magana zirga-zirga duk inda ka samu yawan al'umma dole ne a sauƙaƙe hanya ta zirga-zirga birnin fata harcourt na rivers suna nan suna yin wannan jirgi da kuɗin banki lagos tuna nan suna wannan da kuɗin banki kaduna a cikin wannan wata ma za a fara saboda haka duk wanda ya ga girman kano ya ce ba ta bukatar jirgi to mutum ne da wanda yake bai san abin da zamani yake ciki ba to raka da eh, wannan aiki a nawa kuka lissafa za a aiwatar da shi wannan aiki an kasa shi kashe hudu dukanninsa wato biliyan 1.8 na dalas wajen kilomita 80 na layin dogo da kuma su kansu jiragen da za a dora a kai amma kamar da ka sani tun da aiki ne mu muke na lissafi za mu dau rukuni na farko rukuni na farko kuwa zai ci dala 555 banki zai bada 85 cikin 100 mu za mu bada goma sha biyar cikin ɗari idan ɗan kwangilan nan ya yi aiki wannan banki shi zai biya wannan ɗan kwangila idan an duba an ga cewa aikin nan ya yi daidai kuma an sa dama masana wanda za su duba irin wannan aiki mu ma namu kuɗin za mu biya wannan ɗan kwangila har a cimma sha biyar cikin ɗari kamar da na yi bayani kamfani zai gina a biya shi kuɗinsa sannan a zo a shiga yarjejeniya ta yadda za a gudanar da tafiyar da jirgi da yadda za a tattara kuɗi yadda mutane za su shiga a kan matsayin na zamani aji alƙalma na zamani to daga cikinsa za a dinga biyan su wannan banki da suka bada wannan ranci zai ɗau wajen shekara goma sha biyar ana biya a hankali a hankali wannan yana nufin your excellency idan aka gama wannan aiki ba gwamnati ce daga aljihunta za ta dinga wannan biyan bashi ba a'a daga abin da za a rinka samu za a samu ne za a dinga biyan wannan bashi har a gama biya. a bisa tsarin da kuka yi mun san ku ne kuke kula da sha'anin kudin jihar kano da ma na ƙananan hukumomi akwai wani kaso ne da su ƙananan hukumomin kano za su bayar a cikin wannan tsari. a cikin goma sha biyar da za a bayar akwai ƙananan hukumomi ana na ana zaune tare da su su ma akwai abin da za su bayar. yaushe ne za a fara wannan aiki kuma rukuni na farko zai kammala. to rukuni na farko zai za a fara shi a duk lokacin da ofishin shugaban kasa suka sa hannu a kan yarjejeniya tsakanin gwamnatin kano da gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya kuma ita kuma ta yi mana garanto da kasar china to mataki na farko kenan a cikin najeriya kayo kano da muke yin gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje kan aikin jirgin kasa na jihar aka ji da wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kuri to sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe kafin mu kawo muku shirinmu na gaba. ta jihar kano wa alan waka na mutan kano wa, mai jimirin aman wake a gurin jama'ar kano wa. mu zauna lafiya zai kulla alakar 'yan kano wa. mu sada zumuntaka da makwabta 'yan gefen kano wa, mu san bisa gaskiya a maryam san na zauna lafiya fa'ida da matsalolin kasafin kudin najeriya na bana shine shirin da rashin tai yake ci gaba da dubawa ga salihu garba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kashe su ta hanya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. mu kuma da saduwa a filin da rashin ta yi. ni Salu Garba ke gabatar maku da shirin. Makon jiya mun sumaka maku tattaunawar da shirin ya yi da masana a kan kasafin kuɗin bana na Najeriya. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kori da ci gaba da firar. Dokta ga shi eh, kwamar eh, Nura ya yi bana bayanin irin fannonin da ita gwamnati ta fasalta cewa za su waɗannan kuɗaɗe da ambata za su tafi aka rarraba shi a tsakankanin hukumomi da ma'aikatan gwamnati don aiwatar da ayyuka kuma har ma ya fara koka kan cewa wasu wuraren su a nazarin da suka yi ba a basu su kulawa da ta cancance su ba ba mu sani ba ko ta fuskar tattalin arziki misali eh, kuna ganin cewa raban wannan raban da gwamnati ta yi zai wato ya dace da yanayin da ƙasar take ciki musamman uh, fuskar tattalin arziki ah, wato shi kasan sha'anin tattalin arziki ba ya tafiya shi kadai sai yana tafi da siyasar ƙasa ita kanta hmm. abinda kwamar da faɗa ah, wato hakikatan haka yake kuma sai dai masa matashiya akan wato kuɗin kasafin da aka ba aikin gona wanda yake biliyan 92 wanda aka sashi a cikin uh, wannan kasafi uh, wanda ina ganin cewa an ka kalli siyasar shi ne. mafi yawa wajen niger delta din na area nan saboda tashe-tashen hankula da ake ciki da rigingimu shi yasa ka san kuɗin ya zama guda biyu biliyan 60 da biliyan 30 in ka hada biliyan 90 to kusan wannan kuɗin su aka ɗauko su kuma aka zuba gona wanda su kuma sauran shashin ƙasar nan sun fi amfani da harkar gona musamman arewa za su yi amfani da shi. amma malam hannu guda kuma kan ka ci gaba wannan batun tsaron nan da ka yi magana. za a iya cewa eh, yankin arewa maso gabas yana fama da wannan matsalar tsaro din sannan a sassa na arewa misali a zamfara dinnan su kaduna da sauran wurare akwai matsaloli na tsaro din eh, za ga cewa su kuma kamar ba ba su wata kula irin waccan da kake ambata idan ka duba harkar ka duba ai tattalin arzikin kasar ya fi kasancewa a can wajen Niger Delta din saboda daga nan ake samun man da za a siyar a kashe a kasar saboda haka dole ko da waje goma ko waje uku nan duk suna da tashin hankali gwamnati ta auna za ta ga cewa idan duk suna da zaman lafiya to wanne ne tafi kokarin don shi wancan zaman lafiyansa na Niger Delta bukatu ne da suke da su wanda suka danganci kuɗi saba wannan shi kuma su a tunanin gwamnati ma'aikatar cikin gida da kwamishin da sauransu su ma za su lura da waɗannan to amma kullum abin da ake duna nake gaya maka shine siyasa mafi yawa ita take ba take taka rawa fiye da tattalin arziki wanda shi ya sa mafi yawan kasashe a kasashenmu na afirka suke jigata saboda tattalin arzikin kasa ana mai da shi baya a fi duba siyasa wannan kashe kudin a niger delta za ka fi duba siyasar zamantakewa ce ta kokarin a san a yi abinda batura yake kira a yi dinsu wa'yansu bukatunsu da kaman shara da za a yi musu ta share da gwalan masana'antu da sauransu zai da gwalan mai wato wanda kuma in ka duba kaman arewan arewa rigingimu ne musamman ka duba irin su zamfara da sauransu ai rigingimu ne na waɗansu su zo su kashe wasu ba mahalli ba ne yake da matsala shi kuma wancan yaƙi ne ake yi saboda haka defense ministry budget Bajet din da aka ba ma'aikatar tsaro kusan shi wannan za ta yi amfani da shi a wannan shi ko wancan zaman lafiyar ba zaman lafiya ne na yaƙi ake so a abin nan ba so ake a kwantar da hankalin waɗansu a biya musu waɗansu bukatu wanda siyasa ta shiga ciki saboda haka sai gwamnati hankalinta ya fi tafiya a wajen ka gane bambancin to wannan shine isa zaka ga duk sanda gwamnati take yin uh, uh, wato kasafin kuɗi shi kasafin kuɗi ba wai kawai a yadda gwamnati za ta samu kuɗi ta kashe shine ba a'a ya kunshi kudura-kuduranta na, mulki da kudura-kuduranta na siyasa da kudura-kuduranta na diplomasiya duk haɗe suke a kunshi a cikin tattalin a cikin kasafin kuɗi wanda ba kuɗin kawai ya kunsa ba to wannan yana ɗaya daga cikin ɓangaren siyasar tattalin arziki eh, da dole ta, duba shi fiye da yadda kake tunanin zai zama na cewa kawai duba shi akai a matsayin wato tattalin arziki. Mala kasafin na an yi hasashen cewa kuɗin musayar kuɗi eh, na dala a cikin wannan shekara an sa shi akan naira ɗari uku da ɗoriya. a yanzu da muke magana da kai ita kanta farashin gwamnati na musayar na kudin dala shine naira ɗari hudu me ya jawo wani a tattalin arziki hakan me yake nufi wato abin da yake nufi laruwa da bukatuwa da kudaden kasashen waje daga sanda kasa babu fita da abin da take sana'antawa a kan kanta komai tana shigowa da shi to dole tana bukatar abin da ake kira kudaden musaya na kasar waje domin ta shigo da waɗannan kayayyaki idan misali a tunanin wannan kasafin kuɗi za a yi nasarar daɗa haɓaka aikin gona da ake za ka duba cewa gwamnati tana kashe sama da biliyan 740 wanda ake kashewa ake yan kasuwa suke kashewa su nemi canjin kuɗi domin su shigo da shinkafa kawai sama da biliyan 300 da ɗigo casa'in da wani abu a shigo da alkama da sauransu kai biliyan sama da biliyan ɗaya ah, da ɗigo biyar da wani abu ake yi don a shigo lemuna wanda duk in ka haɗa su harka ce ta aikin gona idan aka ci sa'a misali iza mana cewa za mu ci da kanmu wanda kuskuren da aka samu gwamnati take kokarin gyara shi ne an hana shigo da kayayyaki misali ta wajen boda an rufe ba a shigo da shi to amma wannan daban sai kuma aka yi kuskuren hanawa fita da shi saboda ah, abinda ake tattalin arzikin kasar export promotion ne Eh, wato ma'ana ana so a fitar da kaya to amma ba kasar da take ci gaba a duniya da take fitar da abinci misali china eh, inda bai ishe ta ba misali china duk duniya ba kasar da ta fita yin shinkafa amma ko kwaya ɗaya ba ta fitarwa saboda yawan mutanen al'ummar da take kasar saboda haka a irin waɗannan manufactured items aka fi fita da su wato kayayyakin da aka sana'antar banda abinci domin kasa ci gabanta izamana ta dogara a kanta za ta iya ci da kanta to wannan kuskuren da aka gano idan har aka ce to za a rufe boda a daina fita da shinkafa yanzu misali daga nan arewan arewa ana fitar da tirela ta fi ɗari biyar a rana ta shinkafa saboda haka ba za a gane amfanin noman da aka yi ba kebi ta yi noma wa'insu kasashe da kudu sun zo sun yi noma a kebi yanzu shinkafa a can da akwa ibom ta sauko misali za ka iya samun ta dubu goma sha wanda anan mu kuma tana kusan kaiwa ashirin saboda na nan din ana fita da su ta nan wa'insu wurare saboda ba a toshe boda batun da ba a hana fita ba shigowa aka hana saboda haka sai mutane suka samu wannan damar suke fita da shi idan wannan tsarin kasafin kuɗin ya sa aka ce ba za a fitar da abincin mu ba sai ya wadata a ba shi darajar da manoma za a siya a wajensu da daraja a kakkafa musu kamar misali abin da eh, jiha irin ta akwa ibam ta yi ta hana shigowa da ta waje ta kafa injina kamar guda hudu ko biyar a garin wanda ake zuwa manomi ya kai a cashe masa a gyara ya kuma shiga da shi kasuwa ya sai da daraja to idan aka manoman za su samu alheri darajar noman za ta ɗaukaka sannan abincin zai wadata sannan buƙatar kuɗin misaya na a shigo da kuɗin abinci zai ragu idan aka samu buƙatar kuɗin abinci kuɗin da za a shigo da shi eh, na abinci ya ragu to zai sa darajar dala ta karye saboda mai bukatar ta ta ragu is a demand and supply abinda bature yake faɗa in bukata ta yawa dole farashi yawa idan bukatar ta ragu to bukat sai kuma darajarsa ya sauko kenan gwamnati ta yi tanayin karya darajar ah, dala kenan eh idan dai har ta bi wannan matakan ba in har ta wadatar da kasa da abinci to bukatar yanayin da ake bukatar na dala zai rugu zai zama da cewa harka abinci za ta ci da kanta to in za ta ci da kanta sama da kaso 30 zuwa 40 na kuɗin da za ta shigo da abinci ko dangogin abinci zai ragu idan wannan ya ragu kaga cewa ah, bukatar dala ta ragu to za ta iya saukowa kasar 300 ma comrade wannan magana ta batun tattalin arziki eh, shine yawanci wato yake jan hankalin mutane musamman a wannan zamanin idan aka yi maganar kasafin kuɗi eh, musamman la'akari da halin matsin tattalin arzikin da yawancin al'umma suke ciki eh, wannan yadda aka kuka yi bayanin aka fi da alƙalma da kuma yadda shi kansa yawan kuɗin kasafin yake da tanadin da ita gwamnati ta yi a nasirin da kuka kun lura yana da alƙibla ta rage raɗaɗin tattalin arziki baya ga abubuwan da dakta ya magana? wato mu a tunaninmu a matsayinmu na ƙungiyoyi da muke bibiyar yadda gwamnati take kashe ta wajen haɓaka rayuwar al'umma wato ba wai abin da yake a cikin kasafin kuɗin in za ka kalle shi sau ɗari birge ka zai sau ɗari amma yaya ake yi shin an kira an kira wannan kasafin kuɗi da zuma cewar na eh, recovery da kuma growth eh, farfaɗuwa da kuma ci da bunƙasa amma an kaka labu da mala yake magana noman nan mai gwamnati ta yi ta saka mutane yanzu suka koma suke noma ai ba wani loan a ƙasa da za ka gani clearly da yake easily accessible ga jama'a da mutane za su same cikin sauki mm. eh za ga mutane ne suka koma babu wani taki mai sauki idan da gwamnati za ta yi amfani da wannan damar da cewar mutane sun koma gonar ta shigo ta kawo didi bakin kofar dakunan su cewar ku zo ku karbi kuɗaɗe bisa tsari na loan wannan ba karamin imagine wannan koma noman da aka yi an samu fari gwamnati ba ta shirya ba babu yadda za ta iya magance matsalar da ba za a samu abin da malam yake magana na tirelolin 500 da suke fita da shinkafa da sauransu ba abin da ya sa muka yi magana cewa gwamnati ya kamata ta kalli wasu bangarori idan har tana so a kai ga cimma gaci wajen wajen haɓa wajen farfado da tattalin arzikin da ake ciki ai ba rikici ba ne muke ana kiran shi da zazzabi ba fa zazzabi yake ciki ba tattalin arziki magana gaskiya shine tattalin arziki ne muke da shi da ya ta'allaka a kan gwamnati in ta biya salari mutane su je kasuwa ya motsa shi Shi ne, kada abin da yake motsa shi idan ba sati ɗaya bai kudaden gwamnati ake yi gwamnati ta waiga ta gabata da kuɗi ta ga mai ya faɗi darajarsa ta faɗi a kasuwar duniya sai ta juyo ta ce ai tana cikin rikicin tattalin arziki. jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji da wakilin murar Amurka da ke Kano Malam Ibrahim Mahmud Kwari ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. a kashe su hanya. ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc muna da labari da dumi-duminsa daga jihar borno na tare da wakilinmu alaye wato haruna dauda biyu mala haruna kana tare da ni ina jinka ah, mala haruna mun samu labari kamar cewa an samu tashin bam amar mai maiduguri wannan batu ga haka yake haka yake a ah, mala sahabu akwai yau da asuba aka samu tashin wannan bombin din ah, kuma ana magana cewa ma an ajiye wannan bombin ne a wata masallaci masallacin muna nan daura da gidan shi mataimakin shugaban jami'a eh haruna haruna haruna an ajiye bom ne ko dan kunar bakin wake ne ya tada bom din ajiye bom din aka yi bisa bayanai da muke samu a halin yanzu an ajiye bom din ne a kofar masallacin ah, sannan kuma ana magana cewa bom din ya kashe mutane guda biyu da suka gudun haramar sallah a wurin sannan kuma guda hudu sun raunata sakamakon wannan tashin bom din na yau da asuba to zuwa yanzu akwai labarin ko an kama waɗansu ko kuma suwa suka aikata wannan aiki to har yanzu dai gaskiya bayanan ba mu samu ba tukunna dan yanzu muke kokarin tattara bayanai wadda kuma insha Allah zuwa shi na gaba za mu shaida masu sauraro amma yanzu haka babu wani bayanai da aka bamu ko kuma rahotanni da aka bamu na kame wani ko kuma wasu da ah, ake zaton cewa na da haɗin baki a dasa wannan bom din. Jira sahabu abinda nake so mutane su gane shine akwai ah, akan sa ko makon da ya gabata an samu tashin bom a kusa da wannan jami'a wani anguwa da ake cewa kaleri. sannan kuma akan eh, samu tashin bom. Haruna, Haruna, eh, Haruna saboda karancin lokaci zan dakatar da kai nan cikin shirinmu na gaba sai ah, za mu kawo masu haro karin bayani Ubangiji Allah ya kare Allah ya sauwaka. Amin sun amin. To ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC ga Sale Shehu Ashaka da shirinmu na gaba. Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust wacce ta ɗauko labarin caccakar wasu da suka yada wani tsohon faifan bidiyo na Pastor Oyedepo. Oyedepo ya ce san bidiyonsa ba akan Kaduna ta kudu ba ne. Shugaban mu jami'ar Living Faith Church Bishop Oyedepo ya ce san bai san manufar waɗanda suka yaya ta faifan bidiyo na jawabin sajada da yi a mujami'arsa na kira ga kiristoci da su kashe kowaye ya kawo hari kan mujami'arsa. faifan bidiyon da yake yawo a yanar gizo ya kunshi jawabin pastor oyedobo na bayyana umurtar mabiya addinin kirista da su kare kansu daga duk wani nau'in hari da aka auna a kansu shugaban sashen labarunmu jami'a shalif fularin ya ce an ɗau faifan bidiyon ne a 2015 lokacin da tsananin hare-haren boko haram a arewa maso gabas da hakan ya shafi mu jami'u kuma gabanin hawan gwamnatin najeriya ta yanzu don haka ya ce san mu jami'ar ba ta yin wani abu na tada hankali face addu'ar zaman lafiya hakanan jaridar daily trust ta ba da labarin takaddamar kasar gambia shugaban gambia mai jiran gado adama baru ya sauka a birnin bamako na mali don tattaunawa da shugabannin afirka Amurka su taimaka wajen warware takaddamar shugabancin ƙasarsa. Baru ya bar birnin Banjul bayan ya gana da tawagar ƙungiyar Afirka ta Yamma ECOWAS da ke yunkurin shawo kan shugaba Yaya Jame ya sauka daga mulki. Wa'adin Yaya Jame zai ƙare ranar 18 ga watan nan, amma zuwa yanzu babu wata tartibiyar matsaya ta cewa zai sauka ko ko a'a. Ita kuwa jaridar Leadership ta ba da labarin sharhi ne kan juyin mulkin farko a Najeriya. Daidai Lahadin nan 15 ga watan Janairun 1960 2006 aka yi juyin mulkin farko a Najeriya da hakan ya yi sanadiyar kisan gilla ga Prime Minister Najeriya na farko sa Abubakar tafa Balewa da Premier Jihar Arewa Ahmadu Bello Sardauna da Premier Kudu maso yamma sa Akintola. Wannan juyin mulki dai da su Mejo kuma Kaduna suka jagoranta ya jawo yakin basasar Najeriya da jagoran 'yan kabilar Igbo Ojukwu ya shirya. Sai kuma mu leƙa jaridar Disney wacce ta ɗauko labari mai taken gwamnatin Najeriya ta gayyaci 'yan gwagwarmayar ceto matan Chibok don don ziyartar gani da ido zuwa dajin Sambisa. Gayyatar dai da ta fito daga ministan labarun Najeriya Lai Mohammed ya buƙaci ƙungiyar BBOG a takaice ta zaɓi mutum uku da za su shiga jirgin saman sojojin Najeriya don zuwa dajin Sambisa da hakan zai ba su daman ganin ainihin yadda sojojin ke faman ceto sauran matan ɗari da da casa'in biyar. 'Yan ƙungiyar ta BBOG sun buƙaci ganawa da jami'an gwamnatin Najeriya don musu wasu tambayoyi kafin gudanar da wannan tafiya. Gwamnatin Najeriya ta ki amincewa da shirya shirya wani taro da kungiyar ta BBOG Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria. To madalla saboda karancin lokaci na wannan bayani da muka samu daga Maiduguri ba za mu samu damar kawo muku filin ra'ayi daga bakin mai shi ba. Saboda haka za mu je ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. jiya lahadi mai magana da yawan zababben shugaban kasar gambia adamu baro ya tabbatar cewa za a yi bikin rantsar da sabon shugaba a ranar 19 ga wannan wata na janairu idan allah ya kai mu duk da kiyawa da shugaba ya yi jama'a ya yi akan ya yi cewa ya sha kaye a ranar juma'a idan allah ya kai mu ne kuma za a rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka na 45 to sai dai kuma har yanzu cece kucen da suka bebe zaben sa har yanzu suna ci gaba da kanene harkokin siyasar amurka shugaban ƙasar sabiya kuma ya ce ƙasarsa a shirye take ta tura sojojinta zuwa ƙasar kosovo domin kare sabiyawa idan hakan ya zama wajibi wannan furuci da shugaban ya yi a jiya lahadi ya biyo bayan tare jijiyoyin wuya tsakanin jami'an ƙasashen biyu a lokacin da aka hana wani jirgin ƙasar da aka rubuta kalmar cewa kosovo sabiya ce shiga kosovo ɗin a ranar asabar to madalla da aka Allah ya mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku je wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin ilmi garkuwar adam da yusuf aliyu haran da yake shiryawa ya kuma gabatar kamun na madadin jummai ali da taya ni gabatar da shirin da chubahiro diodo ne wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya charles house da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya